النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايحك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da sha biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da uku bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na sha tara ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya idan ba manta ba jiya mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da tamanin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da tamanin da tabbas mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون وبنجي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da juna bilbatili ta hanya wadda ba ta gaskiya ba bai halatta baka ci dukiyar ɗan uwanka ta hanyar da baka da haƙƙi a ciki ba kasuwanci kuka kulla ba ba aiki ko leburanci ya yi maka ba ba gado kaci ba ba kyauta ya baka ba haka kawai ta hanyar kwace ko sata ko dabara ko yaudara ko yankan aljihu ko wani abu makamancinsa shine albatil ko ka karɓi rashawa shine ma'anar wala da amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami tudulu ma'tufun ala ta'kulu sai zanto wala tudulu biha haka kuma kada ku mika dukiyoyi ilal hukami zuwa ga masu mulki bi ta'kulu fariqan min amwalin nas bil ithm kawai dan ku ci dukiyar wani bangare na mutane ta hanyar sako wa antum ta'lamuna alhali kuna cikin sani ka san baka da gaskiya ka yi jayayyar haƙƙin wani naka ne ka ɗauki kuɗi ka kai wajen alƙali domin ya kwato haƙƙin wane ya baka to wannan an hana ku mika waɗannan kuɗaɗen zuwa ga masu mulki waɗanda za su kwato abin da ba ku ba su ba ku shine wa tudulu biha ai la tudulu biha kada ku mika dukiyoyinku sawa'un kuɗi ne sawa'un float ne sawa'un wata hanya ce ku ce za ku mika ilal hukami zuwa ga masu mulki masu hukunci dai idan kun ba su wannan su danka muku haƙƙin da ba naku ba wasu zuriyar kamil ta fariqan dan ku ce za ku ci dukiyar wani bangare min amwalin nas bil ismi wato na mutane ta hanyar sako bil ismi ta hanyar sako wa antum ta'lamuna al hali kun sani imam qadari a cikin littafin sa na tafsiri da ibnu abi hatim sun ruwaito magana da sanadi wanda yake hasan zuwa ga abdullahi dan abbas Allah shi kare da a gare shi ya faɗa wajen fassara wannan aya yace hadar rajulu yakunu alaihi malu mutum da yake da dukiyar wani a kansa ya karba a matsayin bashi ko ya yi wa wani aiki bai bashi ya kira wani ya masa liberanci bai bashi haƙƙinsa ba walaysa alaihi fihi bayyana shi mutumin da dukiyar ka take wurinsa ba ya da hujja ko shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa ne amma kai a karan kanka ka san haƙƙin wani na wurinka sai dai shi ba yadda shaida da za ta tabbatar masa da haƙƙinsa fa yajhadul mala wanda dukiyar ke kansa sai ya zo ya musu ya ce san ba dukiyar ba ba kudin wani aure na wa yukhatimuhum ila al-hukam har sai hukuma ta kai zuwa ga wurin masu hukunci wa huwa ya'rifu anna al-haqqa alayhi ya ko san akwai haƙƙin wani kai amma ya bari aka je kotu wa qad alima annahu athimun ya san sabo yake amma duk da haka ya bari aka je wurin masu mulki aka je kotu kila ma dauki lauya ya bayar da cin hanci dan a tabbatar da hakkin wani a kansa mai irin wannan a kansa ne wannan aya ta soka kun ga maganar Abdullahi dan Abbas wanda yake sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba da hoton abin da ayar take haskawa sai ya zanto kamar yau ne abin yake faruwa to da haka dukkan wanda ya je ba da cin hanci da a kwashi hakkin wani a bashi dukkan wanda ya je ba da cin hanci da mai mulki dan ya ci gaba da danne dukiyar wani da ke wurinsa dan mai hukunci ya yi hukunci an wayi gari sakamako ya nuna a kotu cewa kai kake da gaskiya alhalin baka da ita wannan abin bai nuna in kaci kaci halal ba hukuncin mai hukunci la yi halalan wala la yuharrimu halala la yuharrimu halalan wa yuhallilu harama hukuncin mai hukunci bai isa ba ya haramta abin da da halal ne ko ya halatta abin da da haram ne a zahiri ne kawai ya baka gaskiya idan an je kiyama za a sake warware hukuncin kuma a kama ka da laifi da haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisin bukhari da aka karba daga ummu sulma Allah shi kare da a gare ta manzon Allah ya ce innakum taktasimuna ilayya yaso da dama kukan yi musu kukan yi husuma ku zo wuri na wane ya ce na bin wane bashi wane ya ce ƙarya ne baya bi na wala alla ba'dakum alhanu bi hujjatihi min ba'd mai yiwa daya yafi gwaninta wajen bayyana hujjarsa sama da ɗayan ya fi gwaninta wajen bayyana hujja amma ba da yana da hujjar ba yana da baki raurau idan an je kotu amma ba ya da gaskiya wancan ko mai gaskiya ba ya da baki kila ba gidaje ne kila ba wayayye bane kila bai yi karatu ba wannan kuma wayayye ne dan binni ne ya iya sassarrafa magana sai dai amfani da kitsa magana manzon Allah ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi duk wanda dauki haƙƙin dan uwansa na bashi kawai dan na ji dadin bakin sa shi dan uwan ya kasa magana bai kuma kawo shaida ba ballan sana a tabbatar masa da haƙƙin sa to duk wanda na bashi haƙƙin dan uwansa bi qaulihi kawai dan dadin zancen sa fa inna ma aqta lahu qita'atan an-nar ya tabbatar wani yanki na nauta na balgato na bashi ya rige nashi ne ya karba ya ci ko kuma ya ki karba ma'ana manzon Allah bai san gaibu ba kenan dan haka za a zo wajen sa mutane suna musu da juna daya mai gaskiya amma ba ya da baki daya mara gaskiya amma yana da baki ina hujja ba wanda yake da shaida akan abin da ya da'awa ko abin da ya kore kaga anan gurin wanda ya fi iya bayyana dalilin sa shi za a dauka mai gaskiya da haka manzo Allah ce idan na dauki haƙƙin dan uwanka na baka ka ko san baka cancanta ba kawai dan dadin bakin ka wancan kuma ya kasa yin magana to ka tabbatar wuta na baka ya rage naka karba ka ci ko ka karkana ina fata an fahimta ibn kasir lokacin da ya kawo wannan aya ya kawo wannan hadisi sai ya ce فدلت هذه الآية وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في نفس الأمر hukuncin mai hukunci bai isa ya canja wani abu wanda yake na hakikanin al'amari dan mai hukunci ya yi son rai dan mai hukunci ya karɓi cin hanci ya faɗa abin da yake ba daidai ba ba shi ke abin ya canji ba gaskiya tana nan sunanta gaskiya ƙarya tana nan sunanta ƙarya duk tantin da aka wa ƙarya ba za ta zama gaskiya ba duk yadda aka kushe gaskiya kuma ba za ta zama ƙarya ba kiyama sai a zo a sake duk yadda aka wa gaskiya kushe ba za ta zama ƙarya ba dan haka kiyama sai a zo a sake bayani filla filla dake dake Fa la amri haraman huwa فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلال وإنما Fa in في الظاهر فإن طابق في نفس الأمر wa illa. falil hakimi ajruhu wa alal muhtali bizru ibn kasir yace dan haka gaskiya tana nan sunanta gaskiya ba abin da zai canja ta hukuncin mai hukunci da yayi idan ya dace da gaskiya to shikenan an samu yadda ake so idan bai dace da gaskiya ba yayi kuskure to shi dai hukuncin yana nan a wurin Allah yadda yake a matsayinsa na gaskiya don haka idan ya kuskure bisa ga rashin sani ko bisa ga bayani da kai na baki sai ya tabbatar ma da gaskiya yace falil hakim ajruhu mai hukunci yana da lada tunda ijtihadi yayi kai ne kai dadin baki dauka tana da gaskiya da haka ya tabbatar ma ba san raye ba wa alal muhtali mujru shi ku wurin da ya dabara yayi dadin baki ran rawar zunubi yana nan akan su gobe kiyama ina fatan yanzu dai ma'anar ayat ta fito fili ta hanyar waɗannan asar da wannan hadisi da wancan asar na Abdullahi dan Abbas sai aya ta gaba sai Allah shi ne yas'alunaka 'anil ahillah قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون رواية تثبتها تكن صحيح البخاري دكما صحيح مسلم daga albara ibn عازب Allah shi kare yadda a gare shi ce mutanen madina sun kasance a da idan sun je aikin hajji nasu na jahiliya sun dawo gida to mutum baya shiga gida ta kofa sai a yi masa wata sabuwar kofa ta bayan gida ya shigo haka suka tanfa haka al'adar su ta nuna musu ko gargajiyarsu ko mun gani iyaye da kakanni suna yi haka suka yi suka yi mutum ba zai shiga ta kofa ba wasu ko dai ya ƙetare ta bayan katanga a sa masa wani tsani ya ketara ya shiga gida ba zai shiga ta kofa ba ko a yi masa wata sabuwar kofa ya shigo haka suka rika yi sai ubangiji ta'ala ya saukar da wannan aya dan magance waccan matsala ta su yace yas'alunaka anil ahilla suna tambayar ka dangane da al ahilla wato jirajiran wata jinjirin wata al'ahilla jam'i ne na hilal al'ahilla ala wazin af'ila ne sai aka sanja masa fasali kun ka ce da su hiya mawaqitu linnas su watanni ubangiji ta'ala ya sanya su ne don tantance lokuta ga mutane wal da kuma tantance lokacin aikin hajji akwai wani asar din daban da aka karbo daga Abu Aliya ɗaya daga cikin tabi'ai cikin masu tafsirin mutanen Madina Abul Aliya Ar-Rayahi Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa yace abin da ya iso gare mu mu tabi'ai daga wajen malaman mu sahabbai an samu waɗansu ne suna tambayar Annabi sallallahu alaihi cikin sahabbai suke cewa da shi me yasa jinjirin wata idan ya fito sai ka ganshi siriri lokacin da yake sabon fitowa sannan kuma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma yana ƙara kwanaki yana ƙara girma har ya je daren sha hudu ya kai makwarar girman su kenan daga nan kuma sai ya rinka raguwa ya rinka raguwa har ya koma kankani kamar yadda ya fito a farkon lokacin fitowarsa suka tambaye manzo Allah me yasa haka kuke faruwa da Allah ya tashi shi amsa sai aka yi musu uslubul hakim uslubul hakim ka tambaye wani abu sai a baka wata amsa daban dan abin da ka tambaya baya da amfani sai a faɗa ma abin da yake da amfani shine yasalunaka suna tambayar ka anil ahilla dangane da jirajiran mata me yasa idan sun fito suna yan kanana daga baya kuma su girma kuma daga daga baya su koma yan kanana sai Allah ce kul ka ce da su hiya su watanni da kuke gani din nan fitowarsu da karewar kowane wata mawaqitu nasi lokuta ne aka sa dan amfanin mutane dan ta hanyar kirgen wata ne za a gane yau wane watan sa hudu da haihuwa wane watan sa biyar wane watan sa shida wane wata sha biyu shekara kenan yau wane dan shekara bakwai ne ko dan shekara takwas ko dan shekara arba'in ba dan watanni ba da ba za a gane wannan ta hanyar watanni ne za ku yi yarjejeniya ta bashi ga bashi na baka naira kaza bisa ga cewa zaka biya ni nan da kaza ga watan kaza sha biyar ga watan shawwal ko ashirin da biyar ga watan zulkaida ko almuharram ko rajab ko wani wata makamancin haka mawaqitu linnasi cikin ma'amaloli na mutane da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala duk an sanya muku wannan ta hanyar fitowar wata ne mace idan mijinta wato ya mutu za a ce ta yi wata hudu da kwana goma ya tarabbasa da bi an fusayin na ta ashirin. wa ashira wata hudu da kwana goma kaga in ba dan fitowar wata din ba da ba za a gane yau wata hudu da kwana goma ba domin ta hanyar haka ne ake gane lissafin kwanaki har a je ga wata kuma a san me akai har a je ga shekaru mawaqitu lin kenan wal hajji kuma ta hanyar watanni ne ake gane lokutan aikin haji tunda za mu karanta a can gaba al hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al hajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj ta hanyar fitowar wata ne ake gane haka ta hanyar fitowar wata ne za a gane to wance dinnan da mijinta ya suke ta gashi ko tana yarinya karama bata fara al'ada ba ko kuma a ta kai shekarun da ta daina al'ada yanzu watan ta uku shikenan ta kammala idda kenan an gane ko wallahi ya isna min al-ma'id min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahidna dukkan su kaga wata uku in ba dan fitowar wata bai zaka ga lissafo ta uku shine a madadin ku sako cewa me yasa ya zama karami daga baya ya zama babba daga baya ya zama karami ku gane hikimar da ta sa aka samu kotanni ne wannan me yasa ya zama karami me yasa ya zama babba kai me yasa ka zama karami me yasa kai ka zama babba ko me yasa daga baya sai kai rauni a wannan sunnatullahi ta'ala fil hayati Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha'u wa huwa al-alim al-qadir ba ga bane ba kowa da dan kankani ne yana cikin rauni sai zo ya karfi daga ba sai koma rauni shi ma wata haka ne lidilala ala annahu khalqun min khalqillah la yastahiqu al-ibada dan a fahimci cewa halitta ne cikin halittun Allah ya ta'affar bi murur al-ayyami wal layali yakan tasirantu ta hanyar wucewar yau da gobe to tunda da ko haka ne ashe bai cancanta ya zama abin bauta ba ga waɗanda suke bauta masa ina fatan kun fahimta qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj sai kuma yace wa laysa al-birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha amsa dangane da wancan abin da ya faru na hadisin bara ibn azib wanda bukhari da muslim suka ruwaito da da mutanen madina in sun da daga aikin haji ba sa shiga gida ta kofa sai shiga ta baya sai Allah ce wa laysa al-birru ba daga cikin aikin da'a bi an ta'tul buyuta min zuhuriha ku ce za ku zo wa gidaje ta bayan gida walakinnal birra man ittaqa in kuna son aikin ɗa'a a samu wanda yayi takawa to wannan shine aikin ɗa'a. wannan ku an riga an yi bayani a ayar da muka karanta shekarun jiya walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili was sa'ilin wa fil riqabi wa qama salata wa ata zakata wal mufuna bi ahdihim idha ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hina al ba's أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون سواء ولكن البر من آمن هر أكثر أولئك هم المتقون أنا أجملة ولكن البر من اتقى ba sai ta koma can ba a nan gurin a dunkule a can gurin a warware ma'ana tun da an yi bayanin sa baya kuma sai an yi bayani a nan gurin ba ya zama ba walakin nal birra kamar an yi farin din ka zo abin da ya wuce baya ku lunka shigowa gida ta kofa kar ku biyo wa gida ta bayan gida yau biyo wa ta bayan gida kan akwai gaskiya a ciki in dai akwai gaskiya ba sai ka shigo ta kofa ba wa aslu buyuta min abwabi ku shigo wa gidaje ta kofofin su wattaqullah ku tsoraci Allah subhanahu wataala wajen min abin da yake da barin abin da yake kar ku yi la'allakum tuflihun dan ku zanto cikin waɗanda za su rabauta idan muka lura wajen walaysal birru bi an ta'atul biyuta kaga laysa dai Filin madin ne naqis wanda albirru ya zama shine ismu laysa an ta'atul biyuta da za a ce amma sai aka kara ba amfanin badin taukidi ne a cikin zance in kun ga irin wannan tarkibin dan zaka iya cewa laysa zaidun qa'iman sai kuma ka ce laysa zaidun biqa'imin wannan ya fi karfin ma'ana saboda wannan badin laysa albirru an ta'atul buyuta min zuhuriha inda an ce haka ma larabcin yayi amma wa laysal birru bi an ta'atul buyut karfin ba na yake nuna duk inda ko ga wannan tarkibin ku dauka kaida ce karfin ba na yake nuna wa sai Allah ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin واقتلوهم حيث تخفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوا في سبيل الله كوياكي دان سبو دياتا كلمة الله أبن قصا دان سبو دا كوريجي يوان adadin masu سبرنا ku yawaita adadi na masu ayyukan da'a ku rage zalunci don ku yada adalci a ban manufar yaƙi na musulunci manufar jihadi na musulunci ba wai kawai don a karkashe kafirai ne ba ya zanto cewa musuluncin ba karuwa ba a'a so ake a faɗaɗa daular musulunci adadin masu la ilaha illallah ya yawaita adadin masu adalci ya yawaita a rage yawan kafirai a rage yawan azzalumai shi yasa manufar ba wai kisan su bane manufar dan da manufar shine kisan su da sai a ce a yaƙe su ba sai an musu wa'azi ba amma sai ya kasance sai an yi wa'azi sai an faɗakar sai an yi kaza sannan in sun kine maganar yaki take zuwa ina fata an fahimta wa qatilu fi sabilillahi ku yi yaki dan ɗaukaka kalmar Allah ba dan zalunci ba ba dan faɗaɗa daular ƙasar ku ba ba dan kare kabila ba ba dan kare kare wani yare ba ba dan ɗaukaka wata tuta ba wadda ba tutar musulunci ba wa za ku allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙar ku to menene ma'anar waɗanda suke yaƙar ku anan waɗansu malamai sai suka ce wannan aya mansuka ce domin ayar tana magana akan mu yaƙi waɗanda suke yaƙar mu ne kadai waɗanda ba sa yaƙar mu ba ba za mu yaƙe su ba amma ga can suratul tauba tana cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kuma tana cewa fa idan salkhal ashhurul hurum فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم waɗancan ayoyi sun nuna ayyaki kowa da kowa sawa'un ya yake mu ko bai yake mu ba wannan kuma ɗan da suke yakar shi yasa sai waɗansu malamai suka ce wannan ɗin an shafe ta wa ya shafe ta ita waccan ta fa idan salakal ashhurul hurum fakatul lil mushrikin haythu wajadtuhum cewa ku yake su duk inda kuka same su sawa'un sun yake ku ba su yake ku ba suka ce ta shafe ta wadansu malamai suka ce a'a wannan aya tana na hukuncin da ba shafaffiya ba ce ba amma ya rage na a fahimci ma'anarta wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilukum ku yaki waɗanda suke yakar ku sai waɗansu suka ce ma'anarta shine zaburasuwa ma'ana kamar ana so a ce da ku ne ai kafare su suka fara yakar ku suka kore ku daga makka suka tilasta ku zuwa hijira madina irin waɗanda haka ɗabi'ar su take to ya kamata ku yake su kamar ana tunatar da ku cewa yakin su da kuke yi ba zalunci bane mayar da martani ne dan su ne suka fara yakar ku ka'idar su su yi adawa da ku su cutar da ku ko su tsokane ku ko su nemi faɗa da ku lokacin da ku kuke yi ramuwa kuke ba azzalime bane dan ɗabi'ar su ne su yake ku ba sa kaunar ko alama la yarqubuna fi mu'minin illan wala dhimma ba sa saurara wa mummuni ba sa kiyaye masa dangantaka ta jini ba sa kiyaye masa martaba ta alƙawari wai dan kun yi alƙawari da su cewa wai za su tsagaita wata daki wai ba za su cuce ka ba ƙarya suke haka Allah ya ce iyakacin tabaka baka in dai kafare ne wurin su yi da kai ba za su cuce ka ba da gidan ku daya uwa ɗaya uba ɗaya ƙarya suke sai dai in ba su samu dama ba in ko har sun samu dama to za ku ji jiki in yafkahukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis wa waddu law takfurun sune za su tsokane ku da in banda tsokana in banda rashin mutunci in banda neman kar a zauna lafiya in banda neman kaza in banda neman kaza ne a cikin watan ramadana mai alfarma shikenan gwamnatin tarayya ta yadda a zo a gaito a zo a zaɓi su ranar kyau a Najeriya ba sun mutunci bane wannan wani dan uwa ya bugo mun waya sai rai a face yace ya karanta a jaridar Tuesday ta ranar Asabar wani arne ya dauki hoton mata da suka fara zuwa daga ko ina na duniya waɗanda za su yi gasa ta zaben su da kyau ya buga su yake cewa to kun ga kyawawan matan da musulmai suke mana bakin ciki kar mu gani a Najeriya ni ko ina ba da tabbas din cewa ko annabin su ya fito daga kabarin in ya ga waɗanda su ya a wasu. dan girman Allah wannan ba su kana faɗa ba ce ba neman kar a zo Allah ya bane ba ba cin mutunci bane ba wannan yanzu ina amfanin ma'aikatan tsaro in ba a kama wancan ba ya yi rubutu a cikin jarida irin wannan jaridar da ba a Najeriya ba kadai intanet take shiga ko ina a yaɗa a duniya to amma dukkan waɗannan inda musulmi ya rabin wannan sai a ce musulmi ba su zama lafiya in musulmi ya kwata na wannan abin sai a ce musulmi ba su zama lafiya duk rikicin da aka taba yi a Najeriya wani guda ɗaya ne wanda musulmi suka fara tsokanan wanda ba musulmi ba babu guda ɗaya da nufi duk waɗanda suka zalunci mutane ko a tafa a kwale ko a zangon kata ba duk an kama su ba ba duk an yi hukunci ba wa aka zartarwa da hukunci ko mutum ɗaya bindigar wa aka kwace ko bulletin wa aka kwace babu ko guda ɗaya to amma wannan in har suna da laifi kuma mana da namu laifin yanzu mu musulmai ba mu da kimar da shugabanninmu za su su je su ga ubansu su je su ce in dai kai kana son ta zarce kuma har kana son ƙuri'ar mu kuma kai da mu ɗan Najeriya ne ba za a yi wannan abin ba a Najeriya gaba ɗaya dan mu musulmi na da yanci yin sa cin mutuncin mu ne ba ai respect din filin din mu ba to amma wa yaje ba wani sarki da yaje ba wani gwamna da yaje ba wani minista da yaje ba wani malami da yaje kuma wallahi sarakuna uku kadai daga cikin sarakunan arewa manya manya saboda kimarsu saboda darajarsu saboda albarka da ya baiwa gidajensu tuntuni wallahi su uku kadai in suka tashi suka je suka cewa Obasanjo a janye wannan wallahi za a janye haka malamanmu akwai manya-manya da ake girma masu ake ganin su da kima a wani lokacin ake jin tsoron su zuma da yadda ake jin tsoron Allah su tashi su je su ce suna neman appointment za su ga shugaban kasa ba su yadda ai wannan ba yin wannan cin mutuncin mu ne mu musulmai musamman a cikin wannan wata mai alfarma za a yi wata kungiyar addini ce ko taron yan jaridu ka faɗa wata ƙungiyar addinin musulunci da ta kira taron yan jaridu ko a matsayi na reshen jihar Borno ta kalubalanci wannan abin a buga Aziz Day a buga a Weekly Trust a buga da a Daily Trust a buga a dukkan wata jarida mai fitowa a ga muryar musulmi cewa bai yadda ba waye لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت walakin anta tanfukhu fi ramadi laqad asma'tu law nadaita hayya da mai rai ka kira da ya ansa amma tun da kira wanda ba mai rai ba sai ansa maka ba da a cikin wuta kai busa da wuta ta tashi amma busa kake cikin toka da haka wuta ba za ta tashi wa ma'ana ayar tana zabarar da wanda ya maka kai masa waɗansu malamai kuma suka ce a'a wannan mataki na biyu ne na jihadi domin saboda nauyin jihadi ba a shar'anta shi ba karo ɗaya lokaci guda sai aka bi mataki mataki mataki na farko udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir alladhina ukhrijoo min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah Allah madaukakin sarki ce an yi izini ga waɗanda aka zalunta cewa fa an zalunce su an yi izini a gare su su tashi su kare kawo su kaga nan izini aka yi ba a ce ba ku yi yaƙi sai aka ce an yi izini da ana hana ko amma yanzu an yi izini mataki na farko kenan na jihadi sai mataki na biyu wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu in kun tashi a kakar ku yaki kowa sai wanda yake yakar ku wanda bai yake ku ba ku kyale shi sai aka zo mataki na uku na karshe fa idan salaka al-ashhurul hurum fa qatilu al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wahsuruhum wa qawdu lahum kullu masat sai mun to mataki na karshe na shar'anta jihadi kenan cewa ya zama wajibi tare da an ce ku yaki wanda suke yakar ku sai Allah ce wala ta'tadu ina son dukkan musulmi mai adalci wanda ma ba musulmi ba wanda yake da adalci ya kalli nassoshin da zamu karanta yanzu aya ta Qur'an da kuma hadisin manzon Allah ya ta cewa menene ta'addanci a cikin musulunci Allah ce wala ta'tadu kar ku ƙetare iyaka inna allaha la yuhibbul mu'tadin Allah baya son masu ketare iyaka sawan a cikin arna suke a cikin musulmai suke in dai ɗan ta'adda ne Allah baya son su sai manzon Allah ya fassara mana su wane ne masu yin ta'addanci a cikin jihadi wanda ya kashe mace a cikin ana yake musulunci ko da arna ya ce ya kashe ta inda mace ce ya yi ta'addanci wanda ya kashe tsoho ya yi ta'addanci wanda ya kashe yaro karami wanda bai balaga ba ya yi ta'addanci wanda bayan ya kashe gawa sai ya fitantana ta ya yi ta'addanci duk a aladdubban mu na jihadin musulunci waɗannan ababen an haramta mana to me menene ta'addanci a ce me ta'addanci a cikin musulunci da kullun sai ya ce wa musulmi dan ta'adda gashi Allah ce wala ta'tadu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar yace wujidat imra'atun maqtulatan fi ba'd maghazi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya je yaki an gwamza yaki tsakanin musulmai da kafirai bayan wutar yaki bayan uh, ƙurar yaki ta lafa sai a ga wata mace wadda ba musulma ba matacciya manzon aka je aka faɗa manzon Allah gaba an kashe wata mace Abdullahi dan Umar ce fanaha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an katlin nisa'i wa sibyan tun daga nan manzon Allah ce kar a sake kashe mace a wajen yaki kar a sake kashe yara a wajen yaki ka duba wani musulmi wani addini ne kare yancin mace kenan wannan matar da manzo Allah ce kar a kashe ta musulma ce ko arniya ce amma manzo Allah ce kar a kashe ta to ina ga musulma haka sai shin mata ke suna masu kuma nuna yancin mata suna rute da bai shi dai kafin a zo a ce ga asusun kula da yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya manzo Allah ce kar a kashe yaro wannan hadisin kuma da cikin bukhari wani hadisin ya zo cikin musulun daga buraida manzan Allah ce ughzu bismillah fi sabilillah in za ku tafi yaki ku tafi da sunan Allah kuna masu neman taimako da sunan Allah kuna mai roƙon kuna masu roƙon Allah tare da yin tawassuli da sunansa fi sabilillah kuma ku yakin dan Allah ba dan kawunan ku ba dan kuɗi ba ba dan ganima ba faqtulu man kafara billahi ku yaki wanda ya kafirce wa Allah ughzu ku yaki wala tagullu kar ku saci dukiyar ma kafin araba wala taqdiru kar ku yaudara abokin adawa ku ce zo zo zo a tsaga kyautar yaki a yi yarjejeniya nan da wata biyar ba za mu kare kan juna ba ya take bayan wata biyu da wanda yarjejeniya ku je ku yaki shi manzo Allah ce kar ku yi haka wanda duk yayi haka sai an daga masa tutar ranar tashi kiyama dan manzo Allah ce li kulli gadrin liwa'in yawmul qiyamah wa yuqali hadhihi gadratu fulan sai an daga masa tuta tashi a ce ga kowane mai yaudari manzo Allah ce yana da tutar da za a daga masa ita kowa ya gaishe amfanin daga masa tuta dan kowa duk wanda ya ga tuta ya zo sai ga waya a gargashin tutar sai a ga mai yaudari ne wani gashi na gargashin tuta ko da ko waɗanda ba musulmi ba kai yaudara ko da kirista kai yaudara ko da yahudu kai yaudara ko da ga majusi kai yaudara likulli gadirin liwa yawmal qiyamati wala tumathilu kar ku ce za ku kasance na gawa wala taqtulu walida da karku kashe yaro karami shine ma'anar wala ta'tu inna allaha la yuhibbul mutadil ubangiji ta'ala baya san ɗan ta'adda abdullahi da abada ce ma'anar wala ta'tadu ay la taqtulu nisaa Wasu sibyana wa shaykh kabir wala man alqa salama wa kaffa yadahu kar ku ce za ku yaki mata kar ku ce za ku yaki yara kar ku ce za ku yaki dattijai wanda su manyanta haka dukkan mutumin da ya nemi sulhu ana cikin yaƙi sai ya ɗaga hannu ya ce ya yi farada kar ku yaƙe shi wa kaffa dahu ya kame hannunsa da yaƙe ku ba fa idza fa'altum faqad itadaytu yan har kuka yi kowanne ɗaya daga cikin wannan to kun yi wato kenan kaga fahimtar musulunci ta hanyar ayoyi da hadisan manzon Allah shine hakikarin da ake bukata ba fahimtar musulunci ta hanyar kuskuren wani musulmi ba da yawa daga cikin waɗanda ba musulmi ba in suna son su yi wa musulunci hukunci da cewa nagartaccen addini ne ko ba nagartacce ba ne sai su kalli aikin wani musulmi guda ɗaya in ya yi kuskure su jingina musulunci kaga wannan kuma ba daidai bane ba adalci bane ba sai ka kalli littafinsa da ya yi imani da shi shi musulmin littafinsa ya goyi bayan kuskurensa in sata ya maka qur'ani ya goyi bayan sata in yaudara ka yi ƙwar'an da hadisi sun goyi bayan yaudara in ha'inci ya maka ƙwar'an da hadisi sun goyi bayan ha'inci dukkan abin da ya maka na ba daidai ba sai ka duba a koyarwar littafin sa shi musulmin nan da ya imani da shi yaya abin yake to da shi ne sai kai hukunci kan addinin amma kar ya zanto aikin wani musulmi guda daya ya hana ka furta kalmar shahada da an ce ka zaka ce musulman ma ga yadda yake ma'ana dan ya zama rufa rufa littafin fa koyarwar fa qur'anin fa hadisin fa dan kuma in za a muku hukunci da wannan abubuwa da dama da kuke a matsayin ku na wanda ba musulmi ba ina inda aka faɗa cikin littafin ku cewa ku yi ku kawo aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ce littafi mai tsarki da ta yi izinin a yi zina ko a sha giya ko ɗaya babu ku kawo littafi aya guda ɗaya a cikin littafin ku da ta ce mace ta tafi tsirara ko ɗaya babu to shikenan kuma wannan sai wani ya zagi littafin ku cewa ya bada izini a yi zina ya bada izini a shagiya ya bada izini a yi kaza in yi haka ya ku ce kuma bai muku adalci ba to dan ne ku za ku zagi musulunci saboda aktin din wani musulmi wanda yake yayi ba daidai ba ina fatan kuna fahimta kuma da yawa irin waɗannan bayanai yana da kyau musulmi mu rinka fahimtar su lokacin da ake karatu dan mutum yakan samu kansa a cikin matsatsi wanda yake aiki sawa'un yana aikin dan sanda ko yana aikin soja ko wata babban ma'aikata a gwamnatin tarayya gashi musulmi sai waɗanda ba musulmi ba su sa shi a matsatsi su tuhumce shi yana kokarin ya kare kansa ya kasa saboda baya zuwa makaranta yayi ta kokari sai kullun su mai da shi shi a matsayin mai bada mai kare kai ne baya iya kai hari sai a ce kun yi kaza kun yi kaza sai zo tambaye malam wa an ce fa addinin yayi kaza yayi kaza me bayani sai malam ya faɗa masa in ya ji ya bada ansa wannan gobe sai su jefa masa wuta kuma sai ya ji ya koma ya tambaye malam kenan baya da abin da zai kare kansa a madadin ya kai hari sai a mai da shi ya zama mai mai kare kai daga lokacin da soja zanto kare kai yake ba hari yake kaiwa ba an gama cinsa da yaji to saboda haka halartar makaranta za ta samu fahimci waɗannan nassoshi musamman a daidai wannan lokaci da ake yada zargi da tuhuma ga musulunci da musulmai Don mu ga ina ne inda za mu ce eh ga abin da musulunci yace ina ne ka sauri waɗansu musulmi ce eh waɗannan duk da musulmi ne amma wuri kaza sun yi kuskure abin da suka yi ya saba koyar Qur'ani ko ya saba koyar hadisi wannan ko baya sa a hukunta addinin gaba ɗaya da laifin wani mutum guda ɗaya ko biyu ko uku wanda suke dangantuwa zuwa ga addini وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث تقسموهم كياكيس دك إنك كساميسو وأخرجوهم من حيث أخرجوكم كوكوريسو كفتد سو دك جدا جنسو إلي يد سو ما سكفتد كو دك جدا جنسو والفتنة أشد من القتل والفتنة كافرتي دسكي كي أشد من القتل سيني أبو مفي سنني سمر كسا in kun yake su sa iya tuhumar ku cewa kun karkashe su amma kar su manta in har kisa laifi ne kafir cewa Allah ko ya fi kisa zama laifi saboda haka abin da ya halatta a yake su shine kafircin da suka yi inda sun fita kalmar shahada da ba a yake su shine ma'anar wal fitnatu ashaddu min al qatl wala tuqatiluhum inda al masjid al haram kada ku yake su a wurin masallaci mai alfarma na cikin garin makka hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yake ku a cikin sa wato wannan aya tana nuna haramcin yin yaki a cikin garin makka sai fa in kafare sun fara yakar ku fa in qatalukum faqatulu in har suka fara yakar ku duba da cewa ko an hana ku yaki a wurin sai suka ce bari su ribaci wannan damar su yake ku to kuma faqatulu kazalika jazaa'ul kafirin kamar haka ne hukuncin kafiri yake fa in intahu in suka daina abin da suke na kafirci suka daina abin da suke na cin zali suka daina abin da suke na tsokanar fada fa inna Allah ghafur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne dangane da abin da suka yi baya ubangiji ta'ala mai jin kai ne ko kuma ba za ku yarda su ba sai Allah shi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين وقاتلوهم كويكيسو حتى لا تكون فتنة هر يزنتو بقى فتنة بقى بنقصا abin ake nufi da fitina a cikin wannan ayar kafirci ko har ya zanto ba a samu kafirci ba a ban ya zanto tsantsar tauhidi ake a ban har ya zanto ba a samu zalunci ba bi kulli nau'in min anwa'ihi bi min ya zanto adalci kadai ake a wa yakuna dinu lillah addini gaba ɗaya zanto na Allah ne fa in tahu in suka daina ya tarku to fala udwana sa'ilan nan babu ketare iyaka kuma akan kowa fa in tahu in suka yi kalmar shahada ko suka daina ya tarku fala udwana to babu ta'addanci akan kowa babu wanda za a ketare wa iyaka illa ala zalimin sai azzalimai ma'ana kar mutum ya dauka cewa kuma dan yayi kalmar shahada ya shigo musulunci duk da an hana a yaƙe shi a zubar da jininsa to fa kuma idan ya shigo musulunci akwai ladabba da zai lazance su domin idan wa wani ta'addanci ya kashe shi shi ma za a kashe shi dan shine fa inin fa fala udwana kuma ba za a saki yawa mutum iyaka ba in ya shiga musulunci illa allah zalimi sai fa yana zalimi in ya dauki dukiyar wani to shi ma za a kire masa hannun shi in yi fashi da makami za a yanke hannun dama da kafar ko a kashe shi ko a kaza ko a kaza kamar yadda aya ta bayani cikin suratul maida شنو فلا أدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين المتقين وبنجي يجي الشهر الحرام بالشهر الحرام وتا مي الفرما ا iya ramuwa da shi da wata mai alfarma اوانسا uwansa an haramta wa musulmi yaƙi a cikin waɗansu watanni sanannu waɗannan watanni suna zulqa'ida da zulhijja da almuharram sai kuma watan rajab to wani lokaci kafirai suka ce bari tunda an hana su yaki a waɗannan watannin bari mu je mu kai musu hari mu su sai ubangiji ta'ala ya ce shaharul haramu bi shaharul harami duk wanda ce zai ketare muku alfarma cikin wata mai alfarma to kuma sai ku rama a cikin wata mai alfarma da wal hurmatu qisas a a cikin watanni akwai kisafi akwai ramuwa don da su sun ketaro iyakar ku a cikin wata mai alfarma kuma ku tsallaka su iyakar in ba haka ba sai su riba sai ku duk shekara watanni uku ko hudu su ta kisan dan sun san ba za ku ɗauki matakin ramuwa ba amma yanzu su fahimta cewa ku fara kai musu hari ne an hana ku amma in sun kawo ya halatta ka kare kanku ya halatta ku mayar da martani shine ma'ana wal urumatu qisas man i'tada alaikum atadu alaihi bi misli ma tada alaikum wanda duk ya tsallaka muku iyaka kuma ku tsallaka masa iyaka gurgurda yadda ya ketiro ta ku an fahimta ku ma'ana kare ce zai ribaci wannan lokaci dan ya zalunce ku dan ya muku ba daidai ba wattaqullaha ku tsoraci Allah ta'ala wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin ku Allah ta'ala ma'al ne yana tare da masu takawa sai Allah ce wa anfiqu fi sabilillahi wa la tunqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin ku ciyar da dukiyoyinku fi sabilillahi domin taimaka ma addinin Allah ta'ala domin yaɗa kalmar Allah domin yaɗa kalmar wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku kawunan ku zuwa ga halaka to me ake nufi da jefa kai zuwa ga halaka wato jefa kai zuwa ga halaka shine yin ruwa rashin kashe kuɗi don ciyar da addinin musulunci gaba domin hadisi ya tabbata daga abi imran abu imran tijabi yake cewa kunna bil qustantiniya wa ala ahli misr uqbatu bin amir al jahli mun kasance a garin al qustantiniya can kasar rumawa ne a lokacin wanda yake shugaban musulmi ko gwamnan musulmi a kasar misra a kasar egypt shine uqba ibn amir al juhani sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dai cikin sahabban manzon Allah wa ala ahli sham fudalah ibn ubay sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin kuma wanda yake gwamna a kasar sham shine ne fudala ibn ubayd shi ma dai sahabin manzan Allah yace fa kharaja min al madinati saffun azimun min azum sun da garin na Constantinople ba shiga ba fita yace kawai sai ga wani sahu mai yawa na adadin mayaka cikin Romawa sun fito daga cikin garin wannan daga wannan birni na Constantinople Kala yace wa safafna saffan aziman min almuslimina kuma musulmi sai muka yi sahu mai tsawo dan fuskantar lokacin da muka wannan tsawo mai dan fuskantar su fa hamala rajulun sai wani barde cikin baradan musulmai shi kadai ya fita daga cikin sahu ya kutsa kai cikin rumawa din ne shi kadai ya kai musu hari hatta da khalfihim har ya shiga cikin su da ya shiga cikin su ya kai farmaki ya kai farmaki sun makarja muku muqbilan sannan ya juyo kuma ya sake dawowa cikin su wasu irin barazan nan da ya aso kano faɗa a taho dan abun nan a baiwa sauran kwarin gwiwa kenan fasahan nasu sai mutane suka yi raki da katuwar murya wa qalu suka ce subhanallahi alqa bi yadihi ila tahluka suka ce subhanallahi ya jefa kansa halaka gashi ko Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku cikin halaka yaya mutum daya ya jefa kansa cikin dubban mutane ai wannan jefa kai ne zuwa ga halaka haka suka fahimci ayar su subhanallah alqa bi yadihi ila tahaluka فقام أبو أيوب الأنصاري في أبو Ansari ya tashi, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تجن صحابا من زن الله صلى الله عليه وسلم فقال يتي أيها الناس ya ku mutane innakum tata'awwaluna na al-aya ala hadha at ina jin ku yaso da dama kuna fassara wannan aya a irin wannan fassara wa inna ma unzilat hadhihi al-ayatu fina ma'ashara al-ansari ita ko wannan aya mu mutanen Madina mu aka saukar da ita akan mu inna lamma a'azza Allahu dinahu wa kathura Nasirihi ko wa kathara nasrihi lokacin da ubangiji ta'ala ya ɗaukaka addininsa ya yawaita masu taimakon addinin kunna sai muka ci fi ma bainana a tsakankanin mu ba'adna li ba'adin sashi na magana da sashi mu dan Madina wanda muka kashe kuɗi muka taimaki musulunci sai muka je muka yi mitin muka yi magana sirran muka gana a juna a sirrance min rasulullahi manzon Allah bai sani ba muka ce me inna amwalana qad da'at dukiyoyin mu da yawa sun tafi a yakin bada da yakin uhudu da zo khandaq da wasisi da wasisi mun kashe dukiyoyinmu da yawa falau anna aqamna fiha yanzu kuma ai ya isa haka sai mu dakata yanzu mu dan gaggyara abin da ya tafi na dukiyar mu dan kasuwa yayi manomi yayi mu matse bakin aljihu mu daina sayarwa haka ya isa mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza fa aslahana ma ba'a minha mu cike gurbin da muka rasa na dukiyar mu wanda muka kashe wajen ginin masallaci ko islamiya ko gidan marayu ko jihadi ko yada kalmar Allah mu zo kuma yanzu mu raye dukiyar dan mu farfado da ita fa anzalallahu fi kitabihi yaruddu alaina ma hamamna bihi sai Allah ya saukar da wannan aya cikin littafin sa yana mayar mana da martani dangane da wannan niyyar da muka nufaci fa qala yati da mu wa anfiqu fi sabilillah ku ci gaba da ciyar da dukiya dan yada kalmar Allah wala tulqu bi aydikum ila tahaluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka ma'anar ta fito ma'ana yanzu matsayi bakin aljihu a ce ana neman taimako na musulunci ka matsayi bakin aljihu kai me ka jefa kanka zuwa ga halaka kana da karfin da zaka bada naira dubu sai ka bada naira goma kana da karfin da zaka bada naira ɗari ba abin da ya ce kai ba kama san ka bayar ba sai ka zo kana ba mutane da naira biyar canjin goro irin da wannan na faɗa ranar ma'ana ka jefa kanka zuwa ga halaka ka jefa kanka zuwa ga halaka wallahi duk mai ikon ya ce da naira dubu ba tare da ya cuci komai cikin dukiyarsa ba ya rage ya dawo da ita naira goma ko naira ashirin wallahi tallahi ya cuci kansa ya yadihi fita haluka ya jefa kansa cikin halaka gashi waɗannan sun kashe ne da yawa suka ce bari mu dakata dan mu dan gyaggyara aka ce su ci gaba kar su dakata kai ko ban kashe komai ba kai baka yi komai ba sai a tayar da masallaci mu kasa ginawa a tayar da islamiya mu kasa ginawa mu mun dauki nauyin mai wa'azi mun tura kan dutsen goza ko kan wani gari ko wani kauye inda zai je karantar da musulmai inda zai je kira waɗanda ba musulmi zuwa ga musulunci mun kasa yi amma waɗansu ayyuka waɗanda ba su ya kamata ba sai mai tare gengene a kansu doguwar katanga da wayoyi wace ce wace ce wannan shine abin da ke gaban mu mota canjin riga takalmi hula shikenan abin da yake gaban mu kenan amma ya za a yi da kalmar Allah wanda ba musulmi bai ba musulunci ya za mu yi musulman da ya musulunta ya ƙara fahimtar addinin yadda ya dace ya za mu kashe dukiyar mu ta wannan hanyar shine sai mu kasa mu ba ɗaukar nauyin ɗalibai musu je su yi karatu mu ba kaza mu ba kaza mu ba kaza ba shikenan da ba mu iya komai sai ɗan kaɗan daga cikin mu masu himmar cikin mu in an samu mutum ɗaya a gari duk abin da ya taso sai a ce a je wurinsa duk abin da ya taso a ce a je wurinsa har a gaji yadda shi ya kasa ko kuma adala kalli yana da dai hudud na abin da zai iya yi yanzu duk abin da ya taso a da sace aje wajen muka aje wajen wane ne aje wajen wane ne aje wajen tijani balaudi aje wajen wane ne takaitattu dai mutane waɗanda suke kamar da muka ce ayyamu ma'adudat wannan rijalun ma'adudat ne ba takaitattu haka ana kirga su da yatsan tsan wani su wuce yatsa ɗaya ba in sun yawa su kai yatsa ɗaya da rabin yatsa ba haka bane ba duk ina sauran mutane to to dan saboda haka gaskiya akwai buƙatar taimaka addinin musulunci da dukiyoyin wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahalaka kowa anan gurin hakkin na kanmu mu duka nan wallahi tallahi kowa hakkin na kansa kar ku taba dauka cewa ana jiran sai mai kuɗi wane sai attajiri wane sai minista wane wannan narin yana kansu da yawa saboda sun fi wata ku dauki kuɗi ku canza samirori mai kika taɓa bayarwa na musulunci ki je ki ga wata wadda take addinin da ba naki ba a gindin titi tana soya doya da kai tana sayarwa a duk sati nawa take kaiwa dakin ibada nata dan taimakon addinin ta ki kuma to ku yi kabbara mu shi in bai shafe ku bane kuke kabbara amma in ya shafe ku sai ku shiru wa anfiqu fi sabilillah bi aydikum بأيديكم taluka wa وأحسنوا to ku yi ihsani mana inna Allah yuhibbul muhsinin ubangiji ta'ala yana son masu ihsani ku yi ihsani don Allah yana son masu ihsani inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun Allah yana son masu takawa yana tare da su sannan kuma yana tare da waɗanda suke masu ihsani Allah sa mu cikin masu ihsani aya wa atimul hajj wal umrata lillah فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج كتك أيكن هجي wal umrata kuma ku cika ibadojin da ke cikin umra lillahi don Allah shi kadai kuna masu neman yardarsa kuna masu neman ladansa ba don gasa ba ba don yi wa juna alfahari ba imam ibn jarir tabari ya ruwaito magana daga abdullahi dan abbas dan fassara wannan aya yace man ahrama bi hajjin aw bi umratin dukkan wanda ya kulla niyya ta aikin haji ko umra fa laysa lahu an yuhilla hatta yutimmaha bai dace a gare shi ba yace zai warware niyyarsa ta umra ko aikin haji bayan yayi ihrami har sai ya cika da su ake waɗanda sun riga sun kulla ihrami a timmu alhajja wa atimmu al'umrata liman lillahi ku cika aikin haji ku cika umara in dai har kun riga kun kulla niyya daga miƙati yace tamamul hajji yawmun nahari cika aikin haji ko yana faruwa ne a ranar babbar sallah idza rama jamratul aqaba idan mani yace je ya jefi jamratul aqaba wa zara baita ya ziyarci dakin Allah yayi tawafin da ake kira da suna tawaful ifada ko tawaful ziyara ko tawaful rukuni duk sunayen sa ne wanda duk yayi wannan faqad halla min ihramihi to lokacin ya riga ya warware ihramin sa kenan kullihi gaba ɗayan sa zai iya cire ihramin sa ya sa kayan gida kwanaki da za a yi na mina biyu ko uku ba sa bukatar ihrami ba dole bane sai ka sa ihrami tunda kai tawaful ba. Wata tamamul umrati suka umara kuwa ya za tafa bil idan mani ya ci zo ya tawafi da dakin Allah wa bis safa wal marwati yaje ya sa'ayi tsakanin safa da marwa da halla shi kuma ya riga ya warware umararsa ba abin da zai yi sai je ya aski ko ya je ya sai ya riga ya kammala umara ina jin game da aikin umara mun yi bayani shekaru biyu da suka wuce cikin suratul fatih wanda yake son ya ji bayani sai ya je ne wannan kasu cikin suratul fatih game da aikin haji na taɓa yin lacca anan masallacin akan aikin haji latta uku ne akan aikin haji wadda nake dantsuwa cikin zuciyata gwargwadon dan abin da Allah ya sanar da ni na faɗa game da wannan ibada latta ɗaya a masallacin latta ɗaya a Usman bin Affan a Kano wata lattar kuma aboci amma lallai sanan din nan na fi da ita daga nan ta biyun ta sai ta Kano ta Usman bin Affan ta karshen su ta boci dukkan su kuma akan aikin haji kaga duk wannan yanzu ba sai mun yi dogon bayani da aikin haji ba tunda ba fiqh muke karanta ba tafsiri muke kawai zamu dan tsokani kadan kadan ne cikin ayoyin musu wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cika aikin haji kuma ku cika umara domin Allah fa in uhsirtum famastaysara min al hadi fa in uhsirtum idan an katangance ku famastaysara min al hadi to sai ku gabatar da abin da ya sauƙaƙa na hadaya me yake nufi da idan an katangance ku kai ne ka ɗauki ihrami daga miqati ka sanya kayanka na ihrami ka riga ka kulla ka ta umara ko aikin haji ka tafi garin makka kafin ka karasa sai aka tsare ka a hanya saboda ana yaki baka da wata hanya da zaka bi sai wannan wannan kuma ana yaki to a irin wannan lokaci abin da yake hannunka na hadaya sai ka yanka sai ka cire ihrami ka dawo gida za a baka ladan kayan aiki shine fa in uhsirtum idan an tsare ku a hanya saboda yaki bayan kun riga kun dauki ihrami fa mastaysara min alhadi to sai ku gabatar da abin da ya sauka na hadaya sai ku yanka rakumi ne ya saukaka a yanka sa ne a yanka rago ne a yanka fa mastaysara min alhadi kenan to a nan gurin wajen wajen abin da zai kare mutane har ya ba su daman yin wannan malamai sun yi sabani waɗansu suka ce idan ana yaki waɗansu suka ce ba sai yaki ba kowane irin abu ne mujahidi ke cewa alhasru alhabsu kullu duk abin da ya tsare ka a hanya a fatawarsa ko rashin lafiya kai ka ɗauki ihrami kenan sai rashin lafiya ta kama ka ba za ka iya ci gaba ba ma'ana yanzu kana buƙatar ka dawo gida don jiya to daga wannan lokaci sai ka yanka dabba a matsayin hadaya sai ka dawo gida daidai da za a baka ladan kayan aikin gaske babban hujjan su ko abin da zai taimaka wannan hadisin da ya tabbata cikin bukhari da muslim daga ummu na aisha Allah shi kare da a gare ta tace dakala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala duba'ata binti zubair manzon Allah ya je wajen wata mace da ake kira Duba'a bintu Zubair fa qala laha sai ce da ke yace da ita la'allaki aradti al-hajja kamar alaman kiniyar ki tafi aikin haji bana qalat tace wallahi la ajiduni illa waji'atan wallahi ba ni da lafiya manzon Allah inda ina da lafiya kan da nayi niyyar aje aikin haji bana din fa qala laha sai manzon Allah ce da ita hujji washtariti قولي اللهم محلي حيث حبستني yace ba komai dauki niyyar aikin hajjin ki amma ki sanya sharadi ko baka da lafiya ko kana jin tsoron hanyar ba kyau kila yaki za zai rinta bi a hanya to da ka je ihrami lokacin da ka cire kayan gida ka sa ihrami sai kai niyyar aikin hajji amma tare da sharadi shine ma'anar hujji wa sharadi sai ki ce Allahumma ko sai ka ce Allahumma mahilli haythu habattani ya ubangiji gashi na kulla niyyar aikin haji ko umara amma zan warware ihrami a inda ka kaddara a tsare ni ta yadda ba zan iya ci gaba ba in ma saboda rashin lafiya in ma saboda yan fashi sun tsare hanya in ma saboda ana faɗa tsakanin waɗansu kabilu ko tsakanin wata ƙasa da ƙasa ba hanyar da zan bi in wuce a nan gurin iyakacin inda shi ne ka tsaya sai ka warware ihrami sai ka yanka dabba sai ka dawo gida za a baka ladan kamar kai aikin haji ko kamar kai umara sai dai in baka taba yin aikin hajji ba da lokacin da duk ka samu dama hanya ce yi kiliya komai ya daidai sai ka kuma ka je ka sake aikin in baka samu dama ba kuma shikenan wannan ya riga ya wadatar kun fahimci fa in uhsirtum fa in uhsirtum idan an tsare ko a hanya fa mastaysara min alhadi shi kan abdullahi dan mas'ud ma a fatawassa ko ta tafiya kace bayan ka ihrami sai maciji ya harbe ka ya sare ka ta yadda Gadafi dafi ya dame ka shikenan sai ka yanka dabba sai ka dawo gida ko ta kenan ai duka shiga ciki Abdullahi bin Mas'ud wala tahliku ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunan ku hatta ya bulugal ma mahilla har sai ya ta kai wurin yankanta ma'ana idan kun je aikin haji kuka yi abin da za ku yi na umara idan kirani ne ko idan ta tamattu'i ne kuka gabatar da abin da za ku gabatar sannan kuka tafi ko kwana amina ranar takwas ga wata tara ga wata kuka yi tsayawan arfa har yanzu ba za ku cire ihrami ba bayan kun yi tsayawan arfa sai ku taho ku zo ku kwana a muzdalifa bayan kun kwana a muzdalifa washe gari da safe sai ku ƙara so mina aiki hudu ne akan ku a rannan aiki na farko jifa na jamratul akaba aiki na biyu yanka dabba aiki na uku yin aski aiki na hudu tawaful ifada da za ku zo maka ku yi su ne ayyukan ranar sallah ga wanda yake aikin hajjin tamattu'i ko kirani to shi wannan aske kai da za ka yi an fi son ka yi shi ne bayan ka riga kayan ka dabbarka shine Allah ce wala tahliqu ru'usakum kar ku ce za ku aske kawunanku hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadayar da kuka je da ita ta je wurin yankanta an gama yanka sai ku zo ku aske kai ina fatan kun fahimta amma yin hakan mustahabbi ne ba dole bane ba wannan ayyuka haka ake son ayyuka jifa na jarratul aqaba sannan aski a yanka sannan aski sannan tawaful ifada idan da ka zo a madadin ka yasa a jere sai ka gabatar da wani akan wani baka yi laifi ba kana zuwa baka yi jefin jaratul aqaba ba sai ka je kai aski yayi kana zuwa baka yi jifa da zata lakawa baka yi aski ba sai ka je kai yanka sannan ka zo kai jifa ka zo kai aski yayi kana zuwa sai ka wuce ka je kai dawafi biyu sannan ka zo kai wannan sauran ya yayi an gane ko manzon Allah ya tsaya a wannan rana in ji Jabir dan Abdullahi wannan ya yazo ce manzon Allah ni ne naje ne aski kafin in yanka manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yanka kafin in jefi jamratul akaba manzon Allah ce la haraj wani ce manzon Allah na je na yi tawafi kafin in yi kaza manzon Allah ce la haraj ba abin da za a tambaye shi wanda ana yin shi a wannan ranar ga yadda yake a jere a mustahabi amma sai mutum ya canja yayi wani kafin wani face sai manzon Allah ce la haraj la haraj la haraj sallallahu alaihi wasallam ashe kun ga nassin ayan nan wala tahliqu ru'usakum kar ku aske kawunan ku hatta ya bulugha al mahilla ma'ana ala wajhi al ne ba wujub ne ba har sai hadiya ta je wurin yankanta faman kana minkum maridan aw bihi azam min rasihi waccan hadaya kenan ga wanda yaji yi niyyar sa matuki dama zai yi hadaya hadaya kuma abin da ya sauka tun daga rago ɗaya har zuwa rago goma tun daga raƙumi ɗaya har zuwa goma har zuwa ɗari manzo Allah da ya aikin haji da yake ya fa kowa kyauta raƙumi ɗari yanka sattin duye yanka da kansa arba'in nan aka karasa a madadin kansa da iyalinsa wani attajiri ne ya taɓa zuwa aikin haji yanka raƙumi ɗari wane ne ne ya taɓa yanka raƙumi ɗari sallallahu alaihi da aka ce ya fi kowa kyauta sallallahu alaihi wasallam yana kyauta kyautar da mutumin da baya jin tsoron fatara baya jin tsoron talauci sallallahu alaihi wasallam kun ba haka bara kumi dari ba karaman aiki bane haka manzo Allah ya su yayi hadaya da su a aikin naji muku rago guda da kyar inda an yi izini mutum biyu su ranka rago ɗaya ina jin damar rika hada kuɗi muna yanka rago ɗaya to amma ba yi wannan izinin ba kowa in rago ɗaya ne to kai kaɗai za ka yanka ki famar saboda an ce famar ta yi sara abin da ya sauki min alhadi ma'ana ya yi sauki ba wai abin da ya zama ɗan kaɗan ba a abin da kai in yi mai sauki ne a wurinka baka wahalar da kanka ba to shine abin da ake nufi faman kana minkum maridan wanda ya kasance a cikin ku mara lafiya aw bihi azam min ra'sihi ko ya kasance akwai wani abu mai cutarwa a kansa fa fidiyatun min siyam to sai yayi fidiya ta hanyar yin azumi aw sadaqati ko ta hanyar yin sadaka aw nusuk ko ta hanyar yin yanka kun fahimci wannan da kyau mutum ne ya je aikin haji lokacin da zaka je aikin haji ko umara akwai abin da ake kira mahazuratul ihram daga cikin mahazuratul ihram ba za ka sanya turare ba daga cikin mahazuratul ihram kai namiji ba za ka sa dinkakkun kaya irin wannan ba da ka je miƙati ka cire suke nan har sai ka gama daga cikin mahazuratul ihram ba za ka rufe kanka ba ko da hula ko da wani abin da zai rufe kanka dinkakke ko ba kake ba tsumma ma ka sa akan ka karfe shi bai halatta ba sai dai laimar za zaka sa wannan babu laifi daga cikin mahazuratul ihram ba za ka yanke farce ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka yanke wani eh, abin nan a cikin ka ba daga cikin gashi a cikin ka ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka sadu da ka ba daga cikin mahazuratul ihram ba za ka nemi auren wata ba ka ce za ka yi zawarci ga kuma kana aikin haji ko umara sai ka bari sai an gama ba za a daura ma aure ba ko kai kana can a nan garin a daura maka aure sai ka gama duk wannan suna cikin mahazuratul ihram to kaga ba za ka yi azumi ba za ka yi kaza ba za ka yi kaza ba to kai kuma ga gashi a ka gashi ka dauki niyya ta aikin haji ko umara sai ya kasance kana da amosani dole sai an aske kanka ko mutum yana da kwarkwata a ka dole sai an aske kansa ko mutum yana da wata matsala a kansa wanda sai an aske gashi a kansa kaga ya samu kansa cikin matsala shine fa man kana minkum maridan wanda ya kasance cikin ku mara lafiya aw bihi azan ko yana da wani abu min ra'sihi a kansa ya bukaci ya yi aski saboda wannan abin to in yayi aski din nan ya zubar da gashi a jikinsa fa fidyatu min siyam dole yi fidya min siyam fidyan nan ta azumi aw sadaqati ko sadaka aw nusuk ko yanka mu leka hadisin manzon Allah da Ka'ab bin Uzra manzon Allah ya tsaya Amina sai ga Ka'ab ibn Uzra wa ra'asuhu yatahafatu qamalan kansa saboda kwana da kwanaki ga zafi ga karancin ruwa farko ta har tana faɗowa da kansa fa qala sai manzo Allah ce ayu zika hawa muka farko ta ta dame ka ka abin ujra qultu na'am nace wallahi manzo Allah farko ta ta dame qala sai manzo Allah ce fa halik rasa ce ka aski kanka mana an gane ku qala ka abin ujra ce fa fiya nazalat hadhihi al-aya dan ni wannan ayar ta sauka fa man kana minkum maridan aw bihi azan ra'sihi fa bi lati min siyamin aw sadaqatin aw nusuk Allah sarki da aka ce kurkuta akan sa kowa sai jiya zai bar kurkuta akan sa ashe fallalar a saukar da aya dan saboda shi ba da wannan kurkuta ba akan sa da <laughs> sai Allah ya kaddara saboda shi aka saukar da wannan aya gashi kuma har yana alfahari baya jin kunya da ya ce kurkwata ce a sa tunda zai ce ayar dan ni ta sauka ce saboda ni aka saukar da wannan aya fa qala li rasulullahi sai manzon Allah yace da ni sum salasata ayyamin je kai azumin kwana uku aw tasaddaq bi izqin bayna sittati masakina ko ka samu dabino ka ciyar da miskinai shida aw insik ma ta yasra ko ka je ka yanka abin da ya saka dabba shine fa fidatu min siyamin aw sadaqatin aw nusuk duk mutumin da ya aikata ɗaya daga cikin muhazaratul haram abin da zai yi kenan idan ka shafa turare da mantuwa abin da ka yi kenan sai ka je ko dai ka yi azumi na kwana uku ko ka siyar da miskini shida ko ka yanka dabba waɗannan zaɓi aka baka du idan ka ɗaya daga ciki ya wadatar idan mutum ya aske gashin jikinsa abin da zai kenan idan mutum ya shafa turare abin da zai kenan idan mutum ya sa hula a kansa abin da zai kenan idan ya yi kowanne cikin mahazuratul hira waɗansu malamai suka ce lallai hadisin ka bin ujra hujja ce kan cewa in an aske kai to lallai a fidiya ta hanyar yin azumin kwana uku ko ce da miskini shida ko ko mutum ya yanka dabba amma sauran mahzuratul ihram shafa turare misali ga wanda shafa turare rufe kai sanya tufafi ɗinkakke dukkan waɗannan idan mutum ya yi ya laifi amma mu ba za mu iya cewa ya fi da ba tun da nassi bai zo akan su ba nassi ya zo ne kadai kan wanda ya aske gashi da mai shafa turare da mai kaza da mai kaza ba nassi akan su da haka waɗansu malaman sun yi kiyasin waɗancan ne akan wancan suka ce haza mahzurun wa haza mahzurun ma sabata fi hadha al mahzuri sabata fi baqiyatil mahazir ko fi baqiyatil mahzurat abin da ya tabbata na hukunci kan wannan mahazur din guda daya sai a sashi akan dukkan sauran mahazuratul ihram wadanda suka ce a'a mu muna tare da nassi kalala abin da nassi yace shikenan wanda nassi bai ce ba yayi laifi yayi istighfari Allah ya fi masa amma ka ce sai yayi fidiya baka da hujja haka wadansu malamai suka ce ina fatan kun fahimta a ni yanzu na dena yin tarjihi idan nayi kaza za a ce Ja'far ya ce kaza ko amma wadansu malamai sun ce wancan wadansu malamai sun ce wancan kuma da akwai su a littafi ko ba haka ba fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk zai yi fidiya ta hanyar yin azumi ko kuma sadaka aw nusuk ko kuma yanka wannan shine abin da zai yi fidiya kenan fa iza amintum an koma kan fa in usirtum adazu fa mastaysara min alhadi to fa iza amintum in ko kun abuntu hanya lafiya kalau ba a tare ku ba faman tamatta bil umrati ila alhajji dukkan wanda ya tamattu ta hanyar yin umara a cikin kwanakin aikin haji fa sara min alhaji, to lalle sai ya yanka hadaya ma'ana dukan wanda ya aikin hajin da ake kira matu'i to zai yanka hadaya aikin hajin da ake kira ta shi shine ka dauki niyyar umara bayan ka je miƙati a kwanakin aikin haji da ka je ka yi dawafi ka yi sa'ayi sai ka yi saisaye sai ka cire kayan ihramin ka kasa kayan gida shikenan kana jira ranar takwas ga wata yau tarwiya sannan sai ka kulla niyyar aikin hajji daga masaukin ka inda kake to ka yi tamattu'i abinda ake nufi da matu'i da kai umara sai ka cire wannan sai ka amfana da sauran kwanakin ka na zama a maka wajen sa kayan gida duk abinda aka ce da kai yanzu ya halatta kai tun daga sa kayan yadin ku da sanya turare da yin aski da daura aure da neman auren ko in ka ga da iyalin ka ma da saduwa da iyali duk yanzu ya halatta akan ka ba kai tamattu'i kenan ba to tun da kai tamattu'i sai kai hadaya fa iza amintum famatamatta bil umrati ila al hajj famastaysara min al hadi faman lam yajid wanda ya tamatu din amma bai samu abin da zai yi hadaya ba fa saboda guzurinsa zai kare in yace zai sai rago hadaya guzuri zai kare to kuma gashi yayi tamatu dole sai yayi hadaya to a madadin hadaya tunda bai da abin yi fa siyamu salasati ayyamin fil hajj to sai ya kwanaki guda uku a wannan lokaci na aikin haji wa sab'atin idza raja'tum azmi guda bakwai kuma idan kun dawo gida sai Allah ce tilka asharatun kamila wadancan guda goma kenan cikakku in banda bayani na ubangiji da yace innahu laqawlun faslun wa bahu bil hazl duk inda aka ce uku aka ce bakwai ai kowa ya san da ake ne amma tare da haka sai Allah ce tilka asharatun kamila goma kenan cikakku ba kari ba rage zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram hakan wannan hukuncin na cewa in kayi ta matu'i yi hadaya in baka sami ikon hadaya ba yi azumi uku a can in ka dawo gida yi bakwai wannan fa ga wanda iyalinsa ba sa cikin hurumin makka idan mutum dan makka ne yana cikin hurumin makka to ko da yayi ta matu'i babu hadaya a kansa amma wanda yake ba ko ba dan makka ba to ya zo ya tamattu sai ya yi hadaya ko ya yi hadaya ko ya azumi in ba da ikon hadaya shine zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil harami wattaqullaha ku tsorace Allah wa alamu anna Allah shadidul iqab ku sani cewa lalle Allah madaukakin sarki shadidul ikabi mai tsananin ukuba ne ga waɗanda suka saba masa kafin mu rufe gaba daya takardar da kuke a gani na a wuri na wani magani ne wanda yanzu haka ake sayar da shi a kasuwanci sunansa kamar yadda yake a rubuta anan diaclox kamar ampiclox ne dan uwan ampiclox ana sayarwa da mutane shi a matsayin ampiclox na kamfanin dynamic to abin bakin ciki shine ga guda dinan da muka balla da muka bude sai ya kasance garin fulawa ne a ciki garin fulawa ne a ciki ba hakikanin kwayar magani ta ampiclox ba ga ta nan gurin kowa na kallon garin fulawa ne ana sayarwa da mutane shi naira saba'in saba'in amphiclox wanda yake na gaske din ana sayar da shi ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku har ma akwai na ɗari biyar na nitam na kamfanin nitam bitam ko bitam ka nike so ce ba aha ana sayar da shi a naira ɗari biyar na gaske ɗin wanda bai kai shi ba mai daraja ta biyu ana sayar da shi a um, ɗari biyu da hamsin ko ɗari uku amma ana sayarwa da mutane saba'in ko tamanin gashi fulawa ce a cike ga dai guda ɗaya na zazzage a gaban yanzu anan nauyin da ke kan wannan shine ina hukumomin da abin ya shafa masu kemis kemis babu wata hukuma da ke karkashin gwamnatin jiha da za ta bi kadinsu ta game suke sayarwa to ina wannan hukumar ta tabbatar Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama kwamishinan ma'aikatar famanin sakatare na ma'aikatar ma'aikata na wannan unit din da su ya kamata su bi diddigi na kemis kemis Daga magungunan da ake sayarwa ko masu kyau ko marasa kyau ko waɗanda gaba ɗaya sun riga sun yi expire ana sayarwa da mutane wajibin su ne su je su bincika su gani abokanan adawar mu za su je su kunso daga kudancin ƙasar nan su zo su rinka karban kuɗin mu su cutar da mu ma'ana mu hatta kam hatta kemis kemis na sayar da magani ba ma iya yi yanzu anan kemis kemis na musulmi idan ka ɗauki lamisawa sai kuma suwa sai ƴan kaɗan ma'ana mu yi wannan ma mu sayarwa da ƴan uwanmu abin da ba zai cuce su ba za mu iya yi ba sai mu kyale ana cutar mutanen mu idan haka dan Allah ya kamata ji tsoron Allah muna kira ga gwamnati ta ji tsoron Allah muna kira ga ma'aikata na wannan ma'aikata na wannan ma'aikata su ji tsoron Allah kwamishinan wannan ma'aikata ya ji tsoron Allah su zagaya su bi masu sayar da magunguna su ga cewa ina ake sayar da latattun magunguna ga mutanenmu in ba haka ba nawa ake kashe mana cikin mutanenmu yanzu dan Allah za su je su sayar da wannan a jihohinsu a garurukan su amma tunda mu ba mu san ciwon kanmu ba sai su zo mu ba su hayar gidajen mu kuma su sayar mana magani da ban za mu ɗauki kuɗin mu bayar kuma su kashe mu su kashe mu biya kuɗin kisan mu wallahi dukkan wanda abin ya shafa in bai magana ba sai ya zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan abu na biyu na ƙarshe dan Allah masu zuwa karatu ku ji tsoron Allah yan sanda suna kuka da mutane cewa idan an tashi musamman a daidai can wajen da ake bayar da hannu kusa da gidan commissioner of police a junction din na daidai inda zaka hawo dambuwar mutane da dama idan ana tsaye da su ba sa tsaya wannan bai dace da ladabi na musulunci ba bai dace da yanayin da ya kamata ka samu kanka a ciki ba kai musulmi a cikin watan ramadana kuma bai dace da yanayi na mutumin da ya zo ya saurari karatun alkur'ani da hadisi ba da haka dan Allah mu ji tsoron Allah mu tafi cikin tsari yanzu nan gure idan mutum ya hakuri minti goma sha biyar sai ka nemi kowa ka rasa kamar ba a taɓa taruwa a nan ba amma rashin hakuri sai kawo wannan ya ture wannan wannan ya tunkuɗe wancan wancan ya kushi da wancan har a je yan sanda ko masu bayar da hannu a traffic suna dakatar da mutane a tsayawa wannan kuskure ne da haka dan Allah mu ji tsoron Allah kuma duk wanda ya ga wadannan sun kare doka ya ce musu wani ka ji tsoron Allah wani ku kiyaye doka ubangiji ta Allah ya fi mana kurakuran mu ya mana gafara kuma ya ji kanmu wassalamu alaikum warahmatullahi